يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يبقه قولي uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau litinin hudu ga watan ramadan hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau mana 27 ga watan hudu shekara ta 2020 lokaci ne da muke karanta alkur'ani mai girma a makaranta ta ramadan da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da fatan allah azurta mu aiki da shi muna cikin suratul an'am a jiya karatunmu mun tsaya kan aya ta 101 a yau za mu tsora kan aya ta 102 mai allah ya ce alaramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير نعم الله ملوكك يتي ذلكم الله ربكم wancan shine wato ubangijin kwana nufin bayanan da muka yi a baya ayoyin da muka karanto inda ake ta nuna mana rububiya ta ubangiji tun daga kan wato fitar da kwayo wanda muke ci da mu da dabbobinmu da tsirrai da dukkan kayan marmari sannan wanda ya ƙagi sammai da ƙasa sannan duk waɗannan abubuwa da aka gayo mana to shine zalikum Allahu rabbukum wancan shine ubangijin ku wanda ya waɗancan halitta shine rabbu rabbu shine an ce rabbu alkhaliku kenan mahalicci sannan kuma almalik kuma mallaki sannan wato almudabbiru wanda ke gudanar da abin da ya halitta din kinan alakar bayi da ubangijinsu shi ne shi rabbu su kuma sunansu al-makhluqun wato ne al da abin bauta domin ne ubangiji sannan kuma su ne bayi su aka halitta don su bauta ma Allah ne ake gaya mana ya za ka san Allah to ka karanto ayoyin da muka karanto a baya sai kuma aka faɗa mana abin da ake so a cimma ɗin ƙarshen cika tik sai aka ce la ilaha illahuwa babu abin bautawa da cancanta sai shi tauhidin rububiyya kakaf in aka zayyano shi Allah shi ke kaza shi ke kaza shi ke kaza ƙarshe abin da ake so a nuna ma bayi fa mai yin wannan abin la ilaha illa huwa. ba abin bautawa da cancanta sai shi shine malaman tauhidi suke cewa shi kullun tauhidin rububiyya yana tabbatar ma bawa yana lizimta masa yadda da Allah shi ne abin bauta kaga duk da aka faɗo halittun ƙarshe sai aka ce la ilaha illahuwa babu abin bautawa da cancanta sai shi khaliqu kulli shay'in mahalicin komai da komai fa'budu ku bauta masa an ƙara jaddada cewa shine ilahu kenan fa'buduhu a ayar baya sai aka ce mana wa khalaqa kulli shay'in halaka ismul nan wurin fi'ili ne mazi nan kuma khaliqu ismul fa'il ne shine mahalicci na ainihin wato dukkan ababa da ka sani na halitta to Allah ne ya halicce su saboda haka ku mutane da aljanu fa'budu ku bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil shi Allah game da dukkan komai wakil ne ma'anar wakil malaman tafsiri suka ce hafizun wa raqibun shine ke kiyaye dukkan wannan halittar da yayi ba abin da ke buyan masa ba abin da bai sani ba shi ke kula da shi kuma yudabbiru kullama siwa shi ke gudanar da duk abin da ba Allah ba domin duk wani abin da ba Allah shi ake ce ma'alam to Allah shi ya halittarsa kuma shi ke gudanar da halittarsa wa yarzuquhum kuma Allah shi ke azarta halittun duk yana ƙarƙashin wa huwa ala kulli shay'in wakil shi Allah shi ne wakili mai kiyaye halittun nan nasa da ya samar kenan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar gannai ba sa iya riskarsa shi yake iya riskar gannai wa huwa latiful khabir shi latifun ne wato ko kace mai jin kai ko kuma masanin duk wani abu da ya buya malaman tafsiri sun yi mafassarar latifu fasara biyu allatifu yana iya zama a matsayin wato ainihin arrafiku kenan mai tausayi yana iya zama latifu ma'ana masani na komai da komai shine allatiful khabir haka haɗa su biyun da abin da suke nuna Allah ya san halittunsa ciki da bai sabanin ɗan adam yakan san wani abu bai san wani ba to shi Allah shine allatifu shine alkhabir wannan aya ta ƙarshe la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar malamai ibn kasir yake cewa fihi aqwalu lil a'immati min as-salaf magabata sun yi fassara ma wannan aya kamar haka fassara farko suka ce la tudrikuhu fi dunya wa in na tarahu fil akhirah su gannai ba za su iya ruskar Allah ba a nan duniya duk da cewa gobe kiyama za su ga Allah subhanahu wataala wannan shine da hadisai suka zo da shi nasoshi suka tabbatar kuma haka magabata suka tafi a kai na sahabbai da ahlus sunna wal jama'a Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa a cikin wato bayani take cewa man za'ama anna Muhammadan absara rabbahu faqad kadhiba faqad kadhaba duk wanda ya riya cewa ya ga wato lalle annabi wato anna Muhammadan absara rabbahu wai annabi Muhammad ya ga ubangijinsa to yace wannan yayi ƙarya wannan tana so ta kore masu cewa annabi ya ga wato ainihin Allah to kaga idan an kore cewa annabi bai ga Allah ba ina wani a yau shi kuma zai zo ya ce gashi imamul qurtubi ya kawo hadisin Aisha banda wannan hadisin da ya zo cikin muslim hadisin masruq Allah ya kara masa wato yarda ƙala ya ce kuntu mutakiya na inda Aisha shi masruq almajirin ummuna Aisha ne ya ce ina ka shingiɗe wurin uwarmu aisha ina kwasa ilimi faƙalar sai ta ce ya aba aisha ya kai baban aisha masaruf yana da alkunya kenan ana ce mashi abu aisha ta ce ya aba aisha falasun man takallama bi wahidatin min hunna faqad az wato yace faqadi a'azama ala Allah sirya abubuwa uku duk wanda ya magana akan ɗaya daga cikinsu cewa to lallai ya girbi ƙarya ya jingina ma Allah maɗaukaki abubuwa guda uku su ne ga sanan ta ce ƙultu sai shi masaru ya ce mahunna menene waɗannan abubuwa uku ƙala sai ta ce man za'ama anna muhammadan ra'a rabbahu faƙade a zama alallahi alfirya abu na ɗaya ta ce duk wanda ya rece lallai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa hakika ya girmama ƙarya ga Allah ya ya wato ya yanki ƙarya ya jingina ma Allah qala sai shi masaruf yace wa kuntu muttakian fajalastu da ina kashin gidi sai na tashi na zauna magana babba ce fa qultu sai na ce ya ummul mu'minin yake uwar mu'minai Aisha kenan yace mata unzirini wala tujilini dina a hankali wannan karatu mai yana da nauyi karki man gaggawa faɗa ma a hankali yadda ƙwaƙwalwa za ta kama alam ya ƙulillahu azza wa jalla wala ahu bil ufuƙil mubin shin ba Allah ya ce ba ne ainihin wala ahu haƙiƙa ya gan shi bil ufuƙil mubin a sasanni ainihin mabayyana haka nan ba a cikin surutu takwiri kina ayata uku? haka nan ba Allah ya ce wa laƙadar ahu na zalatin ukura haƙiƙa ya gan shi a masauki na daban a cikin suratun najmi aya ta sha uku faƙalat sai umuna aisha ta ce masarau ana awwalu hadhihi al-umma man sa'ala an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace ni ce farkon wannan al'umma wacce na tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da wannan ayu da ka kawo nima ne mai irin wannan tambayar faƙala sai annabi ya ce wato ainihin bayan wannan sai annabi ya ce inna ma huwa jibrilu lam arahu wa ala suratihi allati khalaqa alaiha ko khuliqa alaiha ghayru hatain almarratayn sai ya ce ai wannan ra'ahu din da ya ce ko wala qadara ahu abdamiru ya uri ila jibril ba ya udu ila allah ba na tambayi manzo ya ce abin da ake nufi jibrilu ne annabi ya ce ban taɓa ganin shi bisa surarsa da Allah ya halicce shi ba sai su biyu ra'aituhu munhabidan minas sama'i faddan izama khalqihi ma baina sama'i wal ard na gan shi lokacin da yake wato saukowa daga sama duk wato halittarsa ta rufe sasanni sasannin halittarsa ta rufe sassanin sama gaba ɗaya tsakanin sama da ƙasa duk sun rufe saboda girmanta. faƙalat sai ta ce awalam tasma anna Allah azza wa jalla ya ƙul kuma baka ji ba Allah yana cewa ma la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar shi Allah ganne ba sa ruskashi a nan duniya wa huwa yudrikul absara shi yana ganin ganne wa huwa al-latiful khabir shi al-latifu ne kuma al awalam tasma anna Allah azza wa jalla yaqul wama kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan kuma baka ji bane faɗan Allah inda yake cewa wama kana li basharin bai dace ba ga wani ɗan adam an yukallimahu Allah illa wahya Allah ya magana da shi kai tsaye sai ta hanyar wahayi aw min wara'i hijabin ko kuma ta bayan hijabi aw yursila wato ainihin auyar sula rasulan ko a aika masa da manzo mala'ika kenan jibrilu da za a gaya masa shi kuma ya zo ya gaya ma manzo wannan hanyoyi uku su ne Allah yake magana da wato ainihin annabawansa manzanninsa kenan ko dai ta hanyar wahayi ko ta hanyar bayan hijabi kamar yadda ake da annabi Musa ko kuma a aika manzo jibrilu kenan ya gaya masu wannan abin da Aisha ta faɗi kenan sai ta ce wa man za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katama shay'an min kitabillahi faqad azama 'ala allahi alfirya abu na biyu tace duk wanda ya riya cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya boye wani abu na wahayi na littafi bai isar ba to hakika ya girba ƙarya babba ya jingina ma Allah domin mai ai ya isar Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballakta risalata haka Allah ya ce ya kai wannan manzo isar da abin da aka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka idan har baka aikata haka ba to fa baka isar da manzancin ba annabi ko ya isar duk wanda ya karanta yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina aya da ta sauka ainihin a arafa hajjin annabi na ban kwana kowa ya san annabi ya isar ya isar ya isar ya ce dukkan wanda suke wannan fili su shaida Allah ya shaida ya isar kuma ya isar ɗin bai rage komai ba sannan ta ce wa man zama annahu ma ya kunu fi gadin duk wanda yake ba da labarai ya cewa wai annabi na ba da labarin abin da zai faru gobe abu na gaibi kenan kamar yadda boka yake yi da ya azama alallahi allahi alfirya hakika ya girmama ƙarya ya jingina ma Allah ko ma Allah karya wannan abuwa duk ba su kasance ba saboda me Allah madaukaki na cewa ƙulla ya alamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah kace halittun da ke cikin samai da ƙasa ba su san gaibi ba illa Allah sai Allah Allah kaɗai shi ya san gaibin sa sai wanda ya tsinkayar zuwa ga wannan gaibin nashi to muka duba wannan hadisi na ummuna Aisha da take ga za zamu ga cewa wannan gani a nan duniya babu shi wannan duk abin da magabata suka tafi kenan sai mu'tazila su ne suka saba suka ce ai su suka kore suka ce ba za a ga Allah a duniya ba ba za kuma a gan shi ma a lahira ba suka saba ma nassoshi daga ƙur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah na cewa wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira wasu fuskoki a wannan rana ta kiyama nadira suna cikin dausayi suna cikin wato ainihin yanayi na jin daɗi ila rabbi rabbiha nadira kuma zuwa ga ubangijinsu su masu kallo ne za su ga ubangijinsu shi kaga wannan aya ta tabbatar gobe kiyama za a ga Allah a nan ne duniya babu wanda zai ganshi. haka Allah ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhil mahjubun kalla bari dai lallai wasu wato su innahum an yawma idhil lamahjubun su kafirai game da ubangijin su wannan rana ta kiyama lamahjubuna wanda ake sha makancewa ne ba sa ganin Allah ba za su gan shi ba gani na ni'ima wannan abin da hadisai suka tabbatar kenan hadisi hadisai da yawa sun zo hadisin Anas Abu Huraira Abu Abu Sa'id al-Khudri hadisi ne mutawatir hadisin Jarir Suhaib Bilal da wasunsu cikin sahabbai sun rawaito hadisi daga wato cewa annabi na cewa annal mu'minina yarawna Allah fi daril akhirah lalle mu'minai za su ga Allah gobe kiyama gidan lahira fil arasati wa fi rawdatil jannat a farfajiya ta gidan aljanna wurin ra'uza wurin nan mai daɗi mai kanshi mai tsafta na ainihin dausayin aljanna yan aljanna za su ga ubangiji wanda wannan ganin nashi shine ake cewa ziyada za su ga ubangiji sannan a ƙara masu husna shine su ga ubangiji wanda ganin nashi ya fi shiga aljanna daɗi Allah ka samu muna cikin wanda za su ga ubangijinsu cikin gidan aljanna wannan shine sai wasu da suka saba suke cewa a'a ainihin kamar abdullahi ɗan abbas ana rawaitowa shi ma yana cewa wato ainihin a ainihin wato cewa ainihin annabi ya ga ubangiji to ya kawo irin dalilansa wanda malamai dai abinda suka tafi maganar aisha da sauran sahabbai cewa na gaba mahimin kawo wancan ba saboda yanayi na lokaci kuma muka duba aya ma da Allah ki falan ta tajalla rabbuhu lil jabali jalahu dakkan wa kharra musa sayqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa a mumini ita ma ya ce da take tabbatar da cewa ganin Allah a nan duniya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda haka sai mu tafi akan wannan fahimta ta magabata akan wannan duk ana so dai a gaya mana Allah shine Allah to ina masu cewa a yau su sun ga Allah wani ma ya ce kullum shi na ganin Allah shi ya ce kawai mutum ya bushe iska ya ce shi ya ga Allah eh wani ma ya mai da ma shi shi shi ne ma Allah ɗin duk wannan wauta da da rashin hankali ana yin su yanzu ka ji abin da Aisha ta faɗi duk wanda ya wannan ya girbe ƙarya ya jingina ma Allah to sannan wani yau ka ji kawai ya ce shi ya ga Allah wannan magana ta girmama Allah ya tsare mu Allah ya shirye da mu na me Allah ya ce قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون نعم الله مدعوك يتشي قد جاءكم بصائر من ربكم حقيقة hujjoji sun zo maku daga Ubangijinku ayoyi kenan da mu'jizoji dalilai da suke tabbatar da manzancin manzo da ƙur'ani cewa zancen Allah ne sun fa zo maku faman absara falinafsi wanda ya gane hujjojin ya bi su falinafsi wannan shi kan shi abin zai amfana Haka nan wa man amiya fa wanda kuma ya makance ma hujjojin ya ƙi gane su ya ƙi fahimta su ya aiki da su fa'alaiha, alaiha shi zai cutar domin haka Allah ya ce fa ta dafa inna ma ya taji li nafsi wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha wanda duk ya shiryu sakamakon shirye za ta zama ga kan shi ne domin wannan sababin shirye ne zai zama samun shiga aljanna hakanan wanda kuma ya bace to batan nan shi za ta shafa ba zai cuci kowa ba saboda haka a wata ayar ma Allah ke cewa da aka ce fa man amiya fa alaiha sai Allah ya ce fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'amal qulubul lati fi sudur wato ba idanu wannan su suke makancewar ba domin ake magana absar gani irin na basira ne gani wanda ke tuhuwa daga zuciya sai aka ce la ta'amal absaru gannai ba su suke makancewar ba walakin ta'amal qulubul lati fi sudur wato zukata da suke cikin kira za su suke makancewa ga gaskiya zuciya ta kibi ta fanɗare ta tafi zuwa ga abin da ta tsara take so shi yasa ashe nan in ka ka, wato kana gane al'amura to Allah ya jefa haske cikin zuciyarka na shirya Sa ka sami haske na shirya na gani ba na makanta ba domin makanta ta zuciya ita ce makanta da tafi komai don mutum ya yi makanta ta ido amma yana da zuciyar shi fara tas tana cike da imani yana ganin gaskiya yana bi ta wannan ba a kiran shi makaho suna nan da yawa a duniya za ka gama kafi da ba sa gani amma Allah ya sa masu basira ga karatu ga ilimi don Allah ya ba su kuma suna cikin manyan mutanen da ake bukata su cikin al'umma saboda mai fa inna halata amal absaru walakin ta'ama alqulubul lati fi sudur Allah ya ce wa kadhalika nusariful ayati haka nan wato muke nan ne ko kafin nan wurin Allah ya ce wa ma ana alaikum bi hafiz ni ban kasance wato mai gadi ba akan ku cewa dole sai kun bi gaskiya sai kun bi shari'a a'a shi manzo sallallahu alaihi wasallam aikin shi kawai fadakarwa wa qala allazina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asal haka ne wannan ayoyi nake son kawo akwai ayoyi da suke magana a kan cewa wato ainihin wa ma a can a cikin nan suratul abin nan ƙasa-ƙasan nan da Allah ya ce shi annabi ba mai tilastawa ba ne ko wato inda aka nuna cewa shi manzo sallam aikin shi gargaɗi kawai ya faɗakar ba mai tilasta wani bane cewa sai ya bi wani abu na tilas na tirsasawa a shi annabi aikin shi faɗakarwa eh um, fazakir inna ma anta muzakkir lasta alaihi musaidir ka tunatar kai mai tunatarwa ne ba ka zama mai tilastawa ba to shine anan wurin wa ma ana alaikum bi hafiz ni ban kasance in zama mai gadi akan ku ba gaskiyan nan da Allah ya aiko ni da ita dole sai kun bi aiki na kawai isarwa wanda ya bi sakamakon isawar za ta same shi wanda kuma ya kangare to zai je sai Allah ya ce waka zalika nusariful ayati haka nan muke wato sarrafa ayoyi muke fayyace su dalla dalla surori da ayoyi bayanin tauhidi bayanin Allah kaɗai za a bauta ma shi yayi halitta shine rabbu shine duka haka muka faffayyace in ji Allah shine wa kazalika nusariful ayati sai Allah ya ce wali ya ƙulu da rasta amma kuma za su ce a'a ai zuwa kai ka koya in an ɗauki ƙira'ar da rasta kenan in kuma an ɗauki ƙira'ar da rasta wato ainihin zuwa kai kuka yi ta canjin ilimi kamar yadda ake tatsuniya su su kai kai wannan ya karanto tashi wancan karanto tashi to haka kuka yi ta da ahlul kitabi wato darasta ya muhammad man qablaka wanda suka zo gabaninka ne kuka yi ta mudarasa da su imin e ahalil kitabi na ahalil kitabi wa hun ka zauna kana karanta musu taka tatsinyar su kuma su karanta maka taso. E! wata am wato wato wata allamta minhum daga gare su duka koyi wannan kaga Allah ne ke bayanin awi da fayyace su amma kafirai za su ce a'a ai annabi shi ne, ya ainihin zauna ya tsara ko kuma koya masa aka yi to duka wannan ainihin ba haka bane su ne ayin da na so wato ɗazu na kawo wa ƙalar lazina kafaru in haza illa ifkun iftara waɗannan da suka kafirta za su ce wannan abin da kake faɗi ba komai bane illa ƙarya da ka ƙirƙire ta wa iyazu billah wa anahu alaihi qaumun akharun wasu mutanen ne na daban wai suka taimaka mashi ma'ana an ɗauki kira daras ta zama suke sai canjin miyau ya gaya masu su gaya mai wannan magana Allah ya ce faƙad ja'u zulman wa hakika sun zo da zalunci mai girma babba Allah ya tsare mu wa qalu asairul awwalina tatabaha suka rika cewa ai tatsuniyoyin mutanen farko ne wanda ya rubuta aka rubuta shine yazo yake karanta mana ka ji abin da Allah ya ce ya yi bayanin an shi su kuma sun ce a zuwa ya tsaro zuwa gaya masu Allah ya ce wale bayyana hula kaumin ya alamun ayuna mun yi bayanin sa karara domin mai ga mutane wanda suke sani suke gane gaskiya su bi ta su aiki da ita shi ya sa muka bayanin ƙur'ani gashi nan dalla dalla baya buƙatar wata falsafa shi ƙur'ani in kana karanta shi Za ka ji ba abin da ke cikin shi illa shirya tsintsa a wata yar Allah madaukake yake cewa wa nunzilu min Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara shi qur'ani mukan sassaukar daga wannan qur'anin abin da yake shari'a da rahama amma ga suwa ga mu'minai ya an dan uwa an kaga kana fa fahimta qur'ani kana fahimta kuma kana aiki da shi to ba wani abu bane alama ce ta imani domin sai Allah ya ce wa la yazidu zalimin illa khasara ba abin da shi ƙur'ani ke ƙara ma azzalumai sai hasara domin ana daɗa gaya musu suna daɗa kangarewa suna daɗa nesa da shi a wata yara Allah ya ce ƙul huwa lillazina amanu hudan wa shifa ka ce musu shi ƙur'anin nan shiriya ne ga waɗannan kusan nan kuma waraka ne ga waɗannan da suka yi imani wallazina la yu'minuna fi fi azanihim waqarun waɗannan da ba su imani fa da Allah su kam a cikin kunnuwansu akwai wata dalma an riga an sa an toshe shi yasa wallahi in ka ga ana ta wa'azi wasu ba sa ji ana faɗi ba sa fahimta to kai dai gode ma Allah kai da Allah ya sa kake ganewa domin kila kunnan ne nasu akwai dalma duk abin da za a faɗi inda na gaskiya ne na shirya baya shiga wa huwa alimu wa wato wa huwa alaihim ama shi qur'ani din ma duk abin da ake gaya musu ya zama kamar wani makahu su sun makance ne ba sa gani duk abin da ake faɗi na shari'a ula'ika dauna min makanin ba'idi gobe kiyama za a kira su daga wuri mai nisa kuma sai san amsa ranar sai sun ji ba makanta a ranar ba kurinta wannan kiran mai kiran in ya kira ya shela kowa sai ya ji kuma kowa sai ya je wurin Allah ka sa mu ga da kyau kaga kenan waɗannan ayoyi sun zama abin izina gare mu don mu san Allah ne Allah kuma mu tsaya mu bi shi Allah ka sa mu dace ne Allah ya ce وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل نعم الله أمره كي اتبع ما أوحي إليك من ربك kabi abin da aka saukar maka na wahayi wanda ya zo daga Ubangijinka, la ilaha huwa ba fa abin bautawa da cancanta sai shi Allah, Wa wa'aruz anil mushrikin ka kau da kai ka bijire ka kau da kanka ga barin mushrikai da abin da za su yi maka na cutarwa da bakan magana da zagi karka mayan masu walau sha Allahu ma asharaku da Allah ya so so irin na wato ainihin mashi ashi wato ta kauniya ya riga da ya so da ba su shirka ba to an riga tuna an kaddara masu sai sun yi wa ma ja'alnaka alaihim Hasiza? har yau dai ba mu sa ka mai gadi mai kiyaye duk abin da suke ba shatila sai ka tsare su sun bi gaskiya a'a aikin ka shine bayanin gaskiya ɗin shine ka faɗa masu in sun bi sun fahimta shine fazakir inna ma anta muzakkir lasta alayhi bi musaidir irin ayat da zuke nan sannan da illa Allah ya ce fa inna ma alaikal balagu wa alaina hisab kai abin da ke kanka isarwa mu kuma hisabi na kanmu in ji Allah wanda ya bi shi kenan ya bi zai ga sakamako ita ce aljanna wanda ya kangare kuma wuta na nan mu za mu yi mai hisabi mu kuma hisabin mu babu kwange ba wani abu da zai koye haka za mu yi komai yadda Allah ke wato yadda abin yake haka Allah zai gudanar da shi don shi Allah ba a zalimin kowa ba ne ka ga nan manzo sallam shi kanshi ana cewa ya bi abin da aka yi mai wahayi zuwa gare shi to ina ga mu kuma sa shi ma mai umarni ya bi ƙur'ani kenan ya bi shirya nan wacce take min rabbika wa huwa alhaqu kuma ita ce gaskiya Abin da aka sauka ma annabi na wahayi shine ƙur'ani kuma shine gaskiya kuma shine musulunci shine shiriya shine tauhidi shi yasa sai aka ce la ilaha illa huwa ku dube da ake ta maimaita mana kalmar tauhidi kalmar uluhiyya a cikin wannan sura ta an'am ya yan uwa amma mutane sun kasa gane ginshikin komai na wa'azi shine tauhidi yan uwa yadda ake ta maimaita mana cikin kwanakin nan bayan tauhidin rububiya da aka yi ta kwankwasa mana ana gaya mana sannan ka duba nan ittabi ma uhiya ilaika min rabbika la ilaha illa huwa ba fa abin bauta da cancanta sai shi Allah shi za a bauta ma shi kaɗai ne abin bauta duk wani abu da za a bauta ma ba shi ba bai cancanta ba sai aka ce wa arid anil mushrikina ka kau da kai kai wato ga wanda suke mushrikai wasu malaman suka ce wannan aya ta sauka kafin a sauka da ayin jihadi kafin da da aka saukar da su mushrikai ba a ce a bijire musu ba ko a kau da su suna ta damun annabi a'a da aka dawo madina aka sauka da ayin jihadi an rika fito da abu karara ana faɗa masa na shirkar su da abin da yake ba daidai ba amma lokacin da ake makka annabi ba yadda ya iya sai aka ce da abin da suke mai na cutarwa ya kau da kai ya kyale su afu anhum wasfa wahtamil azahum wato kai ta haƙuri hatta yaftahi Allahu laka har Allah ya maka buɗi wayan suruka wannan wayan suraka ya taimake ka sannan wayarfaraka alaihim ya kuma taimake ka a kansu wa'lam anna lillahi hikmatan fi idlalihim ka sani akwai hikima daga ubangiji wajen batar da su shi yasa ya ce walau sha Allahu la jama'ahum alal huda da Allah ya so gaba daya sai ya tara bayi akan shirya, amma bai so ba to ita wannan kalma ta walau sha Allahu ma asharaku da Allah ya so da ba su shirka ba ya za mu fahimce ta ne aya ce da take bukata dan ƙara bayani akan ta domin da nan wasu ka halaka suke kokari su rika kafa hujja da ainihin ƙadara akwai ƙadara kauniya akwai ƙadara shar'iyya akwai mashi'a kauniya akwai mashi'a shar'iyya to dole bawa ya tantance su kuma ya fahimce su a babi na aƙida a babi na tauhidi dan ba haka ba zai ka je ka rifza wani layi kaga nan walau sha Allahu ma asharaku da Allah ya so da ba su shirka ba wannan mashi'a ce kauniya kenan Allah ya riga ya tsaro duniya da halitta wasu za su tafi wuta wasu za su tafi aljanna ya yi wutar ya yi aljanna ya yi wasu kafirai wasu muminai wasu bayansa na kwarai wasu kuma kangararru haka Allah ya tsaro haka duniya take wannan bisa mashi'arsa kenan da kadararsa kauniya amma kuma kadararsa shari'iya ko mashi'arsa shar'iyya bai Allah subhanahu wataala shi yake cewa inna Allah la yamuru bil fasha Allah baya umarni da ayi alfasha to kaga wanzu wani ba za shi aikata yakin alfasha ya ce haka Allah ya so yi Allah baya umarni a yi alfasha kaga a mashi'ar shi da ƙararar shi shari'iyya baya umarni a yi alfasha shi yasa wanda ya alfasha za a kama shi da laifi haka nan Allah ke cewa la yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda ma bayansa su yi kafirci ashe kaga kafiri ba zai kafirce kamar nan walau sha Allahu ma asharaku mutum ya je kafirce shirka ya ce ai da Allah ba ya so da ba kafirci ba mu shirka ba a'a wancan mashi'a ce kauniya ba a kafa hujja da ita domin gashi Allah bai yarda mu bayansa sai kafirci hakanan a aya ɗaya cikin suratul nahl Allah ya hada umarni da hani Allah ke cewa inna Allah ya amuru bil adl wal ihsani Allah yana umarni da ihsani kyautatawa ko ko kuma yana umarni da adalci adalci da kyautatawa kaga adalci tsakaninka da mahalicci abin da ya halice ka dan shi kai adalci tsakaninka da bayan Allah kaka zalunce su sannan ihsani tsakaninka da Allah ka bauta mashi kamar kana ganin shi ihsani tsakaninka da bayi ka kyautata masu tsakaka nan sai Allah ya ce wa ita 'Izul qurba Allah ya yi umarni a baiwa ƴan uwa makusanta a kyautata masu a ba su su sai Allah ya ce wa yanha anil fashai wal munkari wal baghi Allah yana hani da yin alfasha da munkari sannan kuma yana hani da albaghi shine zalunci shishigi da ƙetare iyaka to kaga waɗannan ayoyi duka suna bayani ne akan me wato shari'a shi yasa ba za ka kafa hujja da wani abu da za ka je ka yi na ba daidai ba ka ce ai da Allah ya so da ba kai ba shi yasa ko a kotunan mu ba amfani da wannan wani je taɓa dukiyar wani ko ya taɓa mai wani haƙƙi nashi sai ya kiyabewa ya kai kotu sai wanda ya laifin ya ce alkali kai hakuri da Allah da Allah bai so da ban je taba mai kayan nan ba Allah ne ya so in sata nan shi yasa ni je nayi to sai alkali ya ce haka ne to Allah ya so kai sata to Allah ne ya so mu ko mu yanke maka hannu sai a kawo ka girbe maka hannu tunda zaka kafa wa mutane hujja da mashi'a kauniya wacce ba a kafa hujja da ita ya kafa maka hujja da mashi'a shar'iyya yadda kai ai Allah ya ce kakkai sa'a ko an kakkai sata ko mm. wasariq wasariqatu faqadu aydihuma hakanan wala taqrabu zina mm. sai ka je ka kusanci zina ka taba aure sai aje je a jefe ka ba za ka ce ai hakuri Allah ne ya kaddara kai zina Allah ya kaddara kai zina to kuma Allah ya kaddara mu jefe ka mm. kaga wannan shine to shi yasa mu lura da kyau masu karatu Eh, wato babin tauhidi yana da muhimmanci musan almashi'a kauniya almashi'a shar'iyya ko kuma alƙada wato ƙadara shar'iyya da kuma ƙadara kauniya ba a kafa hujja me yasa ba a kafa hujja da shari'a wato ƙadara kauniya saboda ita gaibi ce abinda baka san shi ba ka kafa hujja da shi misali mu ɗauka ka ga mutum yanzu a zahiri na tabin Allah bawan Allah na kwarai, me zaka ce kai a zahiri yanzu bawan Allah na aljanna to amma ka ga ƙarshen rayuwar shi ba can kuma ƙarshen rayuwar sai ya kangare ya lalace kafirci ya mutu akan kafircin to ka ga me za a ce ga dan wuta inda ya mutu akai ga farko da ka san shi a farko ka ce mashi dan aljanna wancan wani abu ne na gaibi ba ka san shi ba shi an rubuta mai dan aljanna ne ko dan wuta ba ka sani ba to ba a kafa hujja da kadara kauniya saboda gaibi ce ba wanda zai ce ni yanzu bari in je in kaza tun da ma ni ban sani wuta ni ko aljanna a'a ai an ce kullum muyassaru lima qalahu kowa an yassare mai abin da aka dace shi dan shi in an halitta maka zaka je wuta sai ka ta aikin yan wuta Allah ya tsare mu an halitta maka yan aljanna sai ka ta aikin aljanna shi yasa ba kafa hujja da ainihin kadara kauniya saboda gaibi ce kai baka sani ba Allah ne ya sani amma kadara shar'iyya wannan an sani wanda ya bi Allah Allah zai sa shi aljanna wanda ya kangare mai kuma zai sa shi wuta Allah ka samu gani wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa musaka wato ainihin mai gadin su ba sannan wa ma anta alaihim bi wakil kuma kai ba wakili bane akan su wajen kai ne mai ba su arziki ko kuma kai ne mai gudanar da al'amuran su a aikin ka isarwa kada su ɗauka kai ne za ka yi musu waɗannan al'amura shi yasa kullum kuskure ne ko mutane su ta ɗauka shugaba na ƙasa shi ne zai azurta su shi ne zai masu kaza wannan kuskure ne manzo sallam ba ce shi ne zai azurta wato al'ummarsa ba shi dai ya isar da saƙo sannan ya yi bayanin yadda za a sami arzikin ubangiji allah shi ke azurta bayi kamar yanzu halin nan da muke ciki sai ka ji ana ta tsirka masu shugabanni zagi kaza kaza shugaban ƙasa ya ce kar a fita bai ba mutane abinci ba ina ga abincin da zai ba su ya ma san adadin 'yan najeriya ba zai iya ba su abinci ina ya gan shi wannan bala'i ne da allah ya saukar ka iya cewa kila kai dokar ba ce ba a fahimta ka amma ya kai ga zagin shugabanni ko kuma ka ce sun ƙi ba da abinci sun ƙi su wadata ƙasa da ina za su iya allah kaɗai shi zai wadata bayansa da abinci shi ya sa wurinsa za mu nema shi zai ba mu kuma shi zai azarta mu mai allah ya ce ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نعم الله مدوكي yace wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi kada ku zagi waɗannan ababan bautawa wanda ba Allah ba wanda suke bauta ma to kak ku zage su fayasubbullaha adwan sai su ma sai su zagi wato Allah adwan ko bisa jahilci ko kuma da'an saboda ta'addanci kawai sun san hakan ba daidai ba ne sai su ce za su rama kenan bi ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ba wanda ya nuna masa su zage shi ku ne kamar kuka ja kenan kuka zagi allolansu ababen bautarsu to kar ku yi yin hakan sai ya jawo su kuma su zagi ubangiji yin hakan ba daidai ba ne kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum Allah ya ce haka nan muka ƙawata ma kowace al'umma irin ayyukan so ayyuka wanda suke marasa kyau sai ka ga masu yin suna yi sai su ga kamar daidai ne mai aikata bid'a sai ya ga shi bid'a ita ce daidai wanda bai yi ma kamar shi ne bai daidai ba haka nan masu ayyukan saƙo sai ka ga shaidan ya zayyana musu rika ganin kamar wannan shi ne daidai to Allah subhanahu ta'ala bisa wato ƙadarar shi kauniya haka ya kaddaro sai ya zayyana ma al'ummomi ayyukansu thumma ila rabbihim marji'uhum sannan kuma komarsu tana nan ga ubangijinsu wa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun sai ya basu labari game da abin da suka kasance suna aikatawa kaga kenan sai mu kiyaye kullum wato in kaga aiki ba mai kyau ba kana sha'awar shi to wannan fitina ce abinda ake so ka rika sha'awar aiki na alkhairi a ƙawata maka shi a cikin zuciyarka ka rika gani na da kyau ayyuka na ibada ayyuka na ihsani ayyuka na nafila ayyuka amma ayyuka na ka kaga kana sha'awar su to wannan ba a san wannan Allah ya tsare mu a wannan karkashin wannan malaman fiqh suka fitar da cewa kullum wato abin da zai zama ko da abin akwai maslaha amma zai zai iya jawo mafsada to a kyale shi kamar nan da ake cewa kada ku zagi wato waɗannan da ake kira ba Allah ba kaga gumaka kenan to su sun bautar wani ba Allah ba kalmar zagi tana da faɗi a wurinsu bayani akan ma abin da ake musu ba daidai ba duk ɗauka suke zaginsu ake lokacin da annabi ibrahim yake ma babansa wa'azi da al'ummarsa ba ɗauka suke me yasa yake zaga musu allola ba ya zage su ne a inda za ka zo kana bayanin wannan abin da ake musu ba daidai ba ne Allah shi za a yi mawa to wannan shi ma za suke ɗauka shi to sadda ka sami daman bayanin gaskiya inda ya dace da bayanin ƙarya ga yadda take za ka kyale ta ne ashe ana nufin wannan lokacin da hakan zai zama da matsala kana cikin kafirai sun fi ƙarfinka za ka yi bayanin musulunci ka yi bayanin kafirci da kiristanci da haɗa Allah da wani a sama Allah ɗa yana faɗin wannan za su ce ka zage su za su eh, fada ka da duka to ka ganin wurin ba za ka yi ba amma ka je inda yake kana da damar ka yi kai bayanin gaskiya ce kiristoci da kuke cewa isa dan Allah isa bawan Allah ne manzansa ne ba ɗa ba ne ga Allah kai wannan bayanin tun da wurin za ka iya yi kuma za a gane ko hakanan su ma yahudawa abinda kuke cewa ku musa kuke bi ba ku ba musa don musa da kun san Kumbin Musa to yanzu da kumbin manzo kaga kai wannan bayanin to inda fa suke da ƙarfi su a wurinsu zagi ne to in wannan bayanin na gaskiyar abin da suke din nan mara kyau ne ka fito da shi ƙarara ka zo ka yi bayanin musulunci ƙarara, in har zai jawo wata mafsada to sai ka haƙura kamar da annabi sadda yake makka in yana bayanin waɗannan abubuwa sai su zo su yi ta cewa yana zagin allolansu su kawo ƙarar shi wurin baffansa su je su ce kaza lallai ya bari ya daina faɗi to kaga a wurin wasu wuraren dole ya haƙura amma da aka zo aka dawo madina haka aka yi ta fayyace gaskiya aka yi ta bayaninta ga yadda shirka yake ga yadda abin da yadda ake haɗa Allah da wani ga kuma tauhidi ga yadda ake tsarkake Allah da bauta to wannan ayar abin da take nufi kenan ba tana nan a ko ina ake cewa ake aiki da ita ba domin kalmar zagin dama ka kalli gunki ka zaga na masu bauta mai a gabansu wannan tsokana ne shari'a ta hana amma ka yi bayanin cewa gunki ba abin bauta ba ne shi ma abin halitta ne wannan inda duk ka sami dama ka yi haka kuma ba tsokana ba ne abin da annabi yake na Allah ka samu dace na mai Allah ya ce وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون نعم الله مره كيتي وقسموا بالله جهد أيمانهم سكرن إذا الله قولوا الورنس وصو شيني جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية idan wata mu'ujiza ta zo masu ita ce aya kenan wato wata aya aka sauka masu da ita la yu'minan biha lallai tabbas za su imani da ita qul innamal ayatu indallah to kace masu aya ba a hannuna take ba ayoyin nan mu'ujizojin nan a hannun Allah suke wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun me yake ba ku garanti da tabbas cewa ita ayar idza ja'at wa idan ta zo musu na za su imani suna cewa la'in kamar za'ida ce ko kuma sila ce me kuke da shi na tabbas cewa ayar in ta zo za su imani hmm? wa ta afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi za mu rika jujjuye zukatansu da gannansu gobe kiyama kenan kama lam yu'minu bi kamar yadda ba su imani da shi qur'ani a nan duniya ba haka can za mu rika jujjuya zukatansu da gannansu cikin wuta awwala marra kamar da basu su imani da shi farkon farawa nan duniya ba wa nazarhum fi dughyanihim yamahun za mu basu wato cikin halakarsu cikin batarsu mahuna, suna imuwa wannan in muka koma farko a farkowa mu billahi ja da aimanihim malaman tafsiri suka ce su mushrikai suna da rantsa-rantsa iri biyu akwai babban rantsuwa akwai kuma ƙananan rantsuwa abu mai muhimmanci shi shine za su rantse da Allah saboda sun san Allah shine saman gaba ɗayan su islata su uzza su hubal su waye su kama kafa ake da su zuwa ga Allah ɗin su ma alloli ne masu su ne ƙananan alloli da su ba za a iya tinkara Allah da bukata ya bi ta hanyar su to idan abu babba ne sai a rantse da Allah kai tsaye to shi ne nan suke wai yanzu an rantse ne da Allah babban rantsuwa wa qasamu billahi jahda aymanihim sun rantse da Allah kololuwar rantsuwarsu la in ja'adhum ayatun in har tabbas wata aya ta sauka mu'jiza kenan domin suna cewa mu manzo wani lokacin in dai gaske ne ga dutsen safa nan ya mai da shi zinari su gani ko kuma makka da take da duwatsu ranga ganga ta nan ba ruwa ba waye to yanzu kawai a ga wasu ƙoramai suna kwaranya a cikin an makka haka ai ba mujiza ba ce haka haka dai irin wannan ayoyi suke ta da'awa wai ainihin a kawo masu idan har wato suka ga wannan za su imani shine la yu'minanna biha lallai za su imani da wannan ayar da wannan mu'jiza ɗin? to sai aka ce shi annabi ya gaya masu wal innamal ayatu inda Allah ka ce ai ayan nan a wurin Allah take ba a wurina take ba to ka san su galibi wanda suka nemi aya aka ba su kuma kafirce mu aya suke can Allah yana gaya mana cikin suratul isra'i wa ma ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun wa atayna samudan naqata mubsiratan fazalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa Allah ke cewa ba abin da ke hana mu mu aiko da ayoyi illa an kazzaba bihal awwalun sai saboda na farko sun karyata annabi mutanen shi da suke taciya su ma a ba su aya ai waye za su imani to su na farkon ai an ba su domin gashi mun baiwa wato samuda an ba su ainihin mutanen samudawa an ba su naka amma me suka yi suka je suka soke ta shi kenan fa hawan nan wannan ta ya zama zalunci ne aka sauka masu da hukuba kan haka shi yasa sai Allah ya ce wa ma nursul bil ayati illa tahwifa ai ba ma sauka da ayati da sai dan ta zama da tsoratarwa a ji tsoro a bar kafirci a dawo kan hanya shi yasa muke sauka da ayi to in ma mun sauka ma mutanen makkan su ma yau a ce an mai da dutsen safa gaba ɗaya ya zama zinari sun gani to ya an zaman masun kuma sun ki imani Shi ne ya zo a cikin ruwa ruwayoyi da wasu na cewa ba su inganta sai dai da shawahid cewa jibrilu ne ya zo ya gaya mu annabi me yake so yana so a saukar da ayar to amma fa aka saukar fa suka karyata duk za a share su za halaka su ko kuma a kyale su ko gaba za su tuba annabi ya ce a kyale su kar a saukar da aya din to kaga saboda rahama da tausayi irin na manzo haka aka yi aka kyale ba a saukar da ayar ba sai ga shi ko sun zo sun miƙa wuya daga baya shi yasa sai Allah ya ce wa ma yushirukum annaha idza jaa Allah yu'minun me yake ba ku tabbacin cewa ayar in ta zo wai ba za su yi imani ba wannan cewa za su yi imanin da ita kenan ka cire la din ka ce wannan sila ce wa yake ba ku tabbacewa za su yi imanin ai ba za su yi ba tunda na farko ma haka suka yi wa nuqallibu afidatahum wannan fassara ta biyu ta ɗazu da muka yi wata fassara ce ta biyu malamai suka ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra haka za yi ta juye zukatansu nan su a nan duniya din kamar yadda farkon fara ba su imani ba da abin da aka sauka ma annabi na ayoyi to in ma an saukan mai din haka dai ba za su yin ba wa nazaruhum fi dughyanihim yamahun zamu basu sai ta kai kawo su a nan cikin duniya suna ta imuwarsu a cikin halakarsu a cikin fanɗare wasu da ɓatarsu haka za mu ƙyale su nan ba ganewa za su yi ba saboda me haka al'amarin yake Allah ya tsare mu domin me ko da ma an abin nan ɗinsu a can wata Allah ya wa lauru ruddu ko walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadhibun ko da ma an mai da su an ce a dawo da su su gyara ko ma sun dawo sai sun sake to ina ga duniyar su ce wai a ba su aya a yi masa kaza haka suke ɗabi'a su ce ba za su gyara ba shi yasa kullum in an ce ma ga gaskiya ka bi ta kar ka sanya sharaɗi in ai ga kaza sannan za ka yarda wannan kuskure ne ina ga saboda ana kama a nuna man lokaci nan za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya mana tarayya a ladan abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta man ya gafarta mana ga baki daya Allah ubangiji ya azurta mu aiki da abin da muke karantawa ya ba mu ladansa shi alqur'ani yadda muke karantawa Allah ya sa ya zama mai ceto a gare mu wanda suke taimaka ma wannan karantarwa har wanda ba suke nesa su ji su fa'idanta muna fata Allah ya sa ladan a mizanin su Allah ya sa a ma'aunin su wanda suke ƙoƙarin ɗauka su ma domin ya ma wanda ba su sami halarta ba yanayi da ake ciki muna fata Allah ya ba kowa ladansa Allah ya sa a mizani Allah ya taimaki musulunci da musulmi wannan yanayi da muke ciki Allah kai muke roƙo muke tawassuli da sunayenka da sifofinka madaukaka ya Allah ka yaye mana Allah ka yaye wannan al'umma Allah ka yaye mana duk wani abin ki Allah ka kawo mana ɗaukinka da tallafinka da arzikinka da ni'imarka da tausayinka ya Allah subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أتبقى إليه